Ƙungiyar masu yin burodi a Najeriya shida Arewa maso gabas ta gudanar da taronta na wannan shekarar a garin Gombe inda ta ba da sanarwar cewa ba ta amince da sabon tsarin da aka bukace ta kan ta rinka sa kuɗaɗen da take biya sabili da wasu ayyuka da ake gudanar mata zuwa wani asusun kamfani mai zaman kansa a maimakon asusun hukumar nabda Muhammad Gida Sani shine shugaban ƙungiyar masu gasa burodi na shida Arewa maso gabas ya yi ƙarin haske kan makasudin taron. Ya eh, makasudin taro namu na masu biredi na shiyar arewa maso gabar shine mu ɗaya abin da muka sani a baya da duk wani abin da ya shafi magana na kuɗi mukan biya nafdak ne turu account na nafdak so abin da ya faru yanzu sun haɗa mu da wasu consultants wadda wannan consultants za su nemi kuɗi a gunmu kai tsaye wadda kuɗin ba asusun nafdak za mu sa ba a asusun wannan consultant za mu sa wadda a yanzu aka notice suna neman kuɗi wanda bai gaza miliyan ashirin ba ko kuma kusan haka so muna ganin yin hakan wani abu ne wanda sabo kuma wanda mu gaskiya ba za mu yi ba ba ma goyon bayan haka su wannan consultant din su ne ne sunan wannan kamfani Lutonia Global Services da mu muna ganin abin da yafi inganci shine mu ci gaba da aiki yadda muka saba da su jami'an NAFDAC suna da kwarewa akan aikin su ba tare da sai an shigo mana da wasu consultants wadda za su mai da abun kamar neman kuɗi ba wannan koke na ku kun mika wa su hukumar abin da ya shafa mun rubuta a rubuce mun tura wa duk hukumomin da abin ya shafa fi sunar da din tunda dama abun kai tsaye su ya shafa a adadin mu a north east mun kai akalla muna da gidajen biredi wajen dubu biyu gwamnati ne kawai suka fi mu daukan ma'aikata ta bangaren haraji mun yi nisa wajen taimaka wajen tabbatar da mun tura tattalin arzikin kasa gaba ya muna bukata in za mu biya kuɗi mu biya asusun nafdak mun tabbatar in sun shiga asusun nafdak to sun shiga asusun da za su taimaka gwamnatin tarayya adamu babu jahu shine shugaban kungiyar masu gidajen burodi a bauchi shi ma ga abin da ya ce shekara aru aru tun lokacin da aka kirkiro hukumar nafdak mu muna masu ba da goyon baya akan hukumar nafdak amma mu a shiyan arewa banda wannan magana da faɗa na farko shine muna da wani matsala guda shiyan arewa sanin kowa ne cewa ta yi fama da tashe-tashen hankula wannan shiya mu gaskiya muna da fama na tawayan tattalin arziki kusan yanzu gidajen burodi da muke da su akalla a north east nan ba za a gaza samun dubu biyu ba amma yanzu kusan dubu ɗaya yanzu sun rufe saboda hali na rashin kwanciyar hankali ya sababba waɗannan gidajen burodi sun rufe so wannan ina so hukumar da abin ya shafa sil ta dubi wannan koken namu na biyu to mu musamman a north east to a yi la'akari da wannan wahala da muka shiga na tattalin arziki ya zama to an sa mana wani abu da ya daidai da mu ba mu ce ba za mu bayar ba amma ya zama an rage mana sai dai in ji cewa babban jami'in hukumar nafdak a jihar bauchi mr steven laiko ya shawarci masu gidajen burodin da su kai koken nasu zuwa abuja masu gidajen burodi sun kawo koke-koken su sun gaya mana shi sa muka musu muka ba su shawara cewa wannan abun za su rubuta ne zuwa abuja za su rubuta rubuta zuwa shi director general na nafdac shi yake da bayanin yaya aka yi abun ya kawo zancen consultant wurin director general namu shi kadai zai iya duban wannan abun abdulwahab muhammad mai amurka daga bauchi a nigeria.